Masu sauraron ma daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin kurkuku lokaci. Karatu na goma sha ɗaya. A karatu na baya mun tsaya inda muka leƙa makaranta ikon sani muka ji dalilin da ya sa har suka kai ga kaiwa Abdin hari. Dattijo ya ja numfashi dama ya san haka saurayin zai ci. Zan tura farin na ya gani duk abin da yake boye a cikin garin zai bayyana kansa. Kai kuma ka shirya bayan sun tafi bukata kamar kwana uku sai ka bi su ba na son wani ya san kana wajen kuma ba na son ka shiga garin ko kuma ka jefa kanka cikin wani hatsari kana da return scroll da zai dawo da kai hanna aikinka kawai ka kiyasta karfin wanda suke cikin taska sauran ya gida kai daman tunda dattijan ya zo ya tunda tizan ya zo da kansa ya san ba zaɓinsa ake nema ba kwana uku ku da tafiyar barin dana sauran ya yi azama ya bi su Yana daga nesa a ɓoye har komai ya faru. Ya ga sanda barin dana ya ƙoƙarin shiga garin da kuma yadda ya asarar mutane har guda goma. Bayan ya gama tattara duk jawaban da yake so sai ya amfani da return scroll ya dawo ikon sani. Da muka zai wancan karatun a yanzu za mu ɗora. A halin yanzu suna zaune a ɗakin taro bayan kawunsa ko wasu mutum uku a zaune a kan kujeru. shi ko saurayin yana tsaye a gefen kawun nasa ya rusuna za ka iya zama shehu muwad ya nuna masa kujera a kusa da shi sannan ya juyo wajen mutum uku zuwa yanzu duk kun ji halin da ake ciki akan maganar taskan magabata da ta bayyana na tura tsuntsaye na tuntuni na kuma tabbatar da komai idan labari ya zo mana hakan yana nufin labarin zai je wa sauran makarantu mun fi su kusa saboda haka dole za mu ji labarin kafin su amma cikin wata guda ko biyu labarin zai koyo ko ina saboda haka na tura taron ya je ya gani da idansa shekaran jiya ka ce mana barin da na kaɗe ka tura da ɗaya daga cikin tsoffin dattijan wadda ya kaɗa ka faɗa yanzu kuma ina gaya muku na ƙara tura taron ko akwai matsala a cikin haka. Da dattijan da ya yi magana da kuma sauran suka girgiza kai da sauri. Su ne shugabannin tsaunuka uku da ke makaranta kuma dukkansu sun shiga matakin mai amma fa babu wanda a cikinsu yake so ya yi ta baba da shehun wadda kasancewar shehun ya riga su shiga matakin mai da sama da shekaru ɗari biyu kuma ma ƙani ne a wajen shugaban makarantar wato mahaifin Tyrant kenan. Shehu wadda ya nuna saurayin da ke gefensa. Abin da zai gani barandana ba zai gani ba. Dukansu ɗalibai na ne kuma na san mai kowa zai iya a cikinsu. Saboda haka ne yake shawarar na tura shi. Kuma saboda kariyar Tyrant babu wanda ya san da wannan magana sai yanzu da nake gaya muku. Ya juya wajen saurayin. taren Me ka gani a yayin tafiyarka? Ina so ka bayyana mana komai ba tare da ka rage wani abu ba. Taron ya gyaɗa kai. Taskar da ake faɗa gaskiya ce. Ginin ta ya kusa na fadar daular Biyakis girma. Gaba ɗaya an gina ta ne da wani irin farin dutse. Ban gane asalin dutsen ba, amma na ga an ɗaure shi da ɓoyayyun hatimai. Akwai yiwuwar hatimin ne yake ɓoye asalin kamannin dutsen ba wai fari ba ne ba da da tabbas kofa shiga garin da dukkan sauran kofofin da suke cikin garin wanda na samu na iya gani da ƙarfe aka yi su da ƙarfe wani irin ƙarfe Bakin ƙarfe in ji tare. ɗakin ya shiru Bakin ƙarfe ya fi kowane ƙarfe nauyi da daraja har da kuma hatsari irin wannan karfe baya tsatsa kuma yana ɗaukar izza sama da kusan komai a duniya za ka samu cewa 'yar ƙaramar takobin da aka sarrafa da baƙin ƙarfe za ta iya kaiwa ayar dubu ɗari har zuwa miliyan idan aka sata a wajen idan aka sata a kasuwa akwai mutane mabuta izza mutum goma a cikin garin akwai bayi kusan guda goma sha biyu goma kacal ka tabbata ba kai kuskure ba taron ya gyaɗa kai ina da tabbas ba su haura goma ba na zagaya ta hanyar amfani da yanayin izzata kusan zan iya cewa duk garin babu wajen da ban zagaya ba da yanayin izzata kuma na duba a matakin da nake in dai mutum bai kai wa'adin sammai ba zan iya jinsa na karanta shi wanda ya fi kowa izza a cikinsu yana da shekaru ɗari da hamsin zuwa da tamanin aljanin walƙiya ne da shi kuma aljanin ma ɗan ƙabila fararen aljanu jemai farin aljani mutanen suka buɗe baki cikin mamaki ya aka yi ƙaramin ma'abuci iza ya mallaki wannan taska farin aljani yana daga mafi raunin aljani kuma gashi kuma jemai ba wani abu ba. Tarin ya ja numfashi zai so su saurara su ji sauran labarin kafin su yanke hukunci. Ba san yin fasahar da ya amfani da ita ba. Amma ya kashe ɗalibai goma duk da sun yi amfani da hatimin kariya mai matakin azurfa. Ɗalibai shida daga ciki duk sun shiga matakin jemai. Huɗu suna hawa na goma na ƙasa. ɗakin ya ƙara yin shiru suna so su ji ko taron da wasa yake yi bayan ɗan lokaci shehun muwad ya sa baki kuma wace fasaha ce ta kashe mana ɗalibai tana ba wannan mutum damar ya samar da ƙawanyar walƙiya mara adadi kowace ƙawanya tana da shekarun iza ɗari ta ga ya samu damar kashe wanda suka fi shi iza fasahar ba ta wuce nisan mita ɗari biyu daga inda yake take bajewa a kan iska kuma dai shi kaɗai ne yake iya amfani da fasahar akwai yiwuwar shi kaɗai ne zai iya yin hakan a cikin mutum goma tunda dai irin wannan fasahohi mun riga mun san cewa ba su da yawa taren bai ji wasu kayan izza a cikin taskar ba amma yana kyautata zaton a cikin taskar wannan mutum ya samu wannan sirri da yake ba shi dama kai hari ba adadi idan muka kama shi zan karɓi wannan sirri na ba wa tyrant wataƙila haka ya ba wa tyrant damar shiga matakin sammai hakan zai taimaka wa makarantar mu gabaki ɗaya akwai mai ja a cikinku shehu muwad wannan sirrin izza abu ne wanda zai iya girgiza duniya izza baki ɗaya baka ganin ya kamata mu jira mu fara ganin iyakacin ƙarfin sirrin kafin ka yanke wannan shawara wataƙila da wannan sirrin ka samu dama ka shiga matakin wa'adin sammai baka ganin da kai da mu a matsayinmu na shugabannin wannan makaranta kuma masu kula da tsaunukanta mun fi taron buƙatar wannan sirri tare kawai ce da haƙurai ya san sarai shimfiɗa farkon da suka yi a kan shehu muwad ya karɓi sirrin kawai saboda su kawo su ne ciki ya ba kawun nasa shawara da kada ya taso da zancen amma sai da ya yi yanzu ba za ma su tsaya su ji sauran labarin ba akwai batun wancan mutum mai fuska a rufe wanda yake so ya yi musu da kuma batun sinadarin kiɗin da yake cikin taskar duk ba lallai su za su saurare shi ba to bari mu leƙa garin Abd inda Abdin yake kenan tare da mutanensa a daidai wannan lokaci Abdin yana zaune a ƙasa ya tankwashe ƙafa sinadarin kiɗin da ke cikin filin horon ya fi ko ina kauri a cikin garin koyon fasaha a wajen zai rage lokacin da yake buƙata ya ƙware a kan fasahar hakan nesa yasa a yawancin lokuta Abdin yake garzayowa wajen wannan horo domin dai ya koyi fasaha. Ya rufe ido ya ci gaba da karanta dalasimai, wace fasaha tana zuwa da dalasimi da kuma hatimi. Za ka fara da haddace hatimin, idan ka ta kai matakin da ake buƙata, hoton hatimin zai fito a cikin tsarin ruhinka. Mataki na biyu shi ne ambatar dalasima, za ka wanzu kana maimaita su har sai hatimin da ke cikin tsarin ruhinka ya yi haske wanda yake nuna hatimin da dalasimin sun zama abu ɗaya daga wannan lokaci a duk sanda ka kira dalasimin hatimin zai yi haske ya zuki adadin izzar da ake buƙata a samar da fasahar a kwana biyu da suka wuce abdin ya samu nasarar haddace hatimi biyu ɗaya na fasahar macijin walƙiya ɗaya kuma na fasahar Photon Jump. A yanzu yana matakin ambaton ɗalasman. baki mana awa uku yana abu ɗaya, hatimin biyu suka yi haske. Ya buɗe tafin hannu ya samar da walƙiya a kai. Walƙiyar ta juye ta koma kamar igiya, sannan ta kanannaɗe zuwa maciji. Macijin ya fasa kai ya kalli Abdul da baƙaƙen idanunsa guda biyu. Bayan ku, macijin ya yi tsalle ƙasa ya fara tafiya kamar na gaske. Akwai gumaka da aka jere a filin saboda dai karɓar horo. Macijin ya hau jikin gunki ɗaya ya nannaɗe shi sannan ya yi nakiya. Ƙarfin nakiyar ya dagargaza mutum-mutumin ganin haka abdin ya yi murmushi tabbas wannan fasaha ta kai matakin da za ta yi masa amfani ya ƙara kiran ɗalasimi na biyu photon jump walƙiya ta rufe jikinsa cikin daƙiƙa ɗaya ya je ƙarshen filin horon ya kuma dawo wajen da yake tsaya idan mutum ya kifta ido sau ɗaya kacal ba zai ga abin da ya faru ba Fasahar macijin walƙiya da Futon jump a wannan lokaci sun shiga jerin fasahohinsa. A daidai lokacin ya ji alamun taku, sana lokaci guda surar laruri ta shiga cikin yanayin izarsa ya juyo fuska a yamutse, yau kwanansa biyu a filin horon. Jiya da take gaya masa rundunar ikonsa na sun fara taruwa a wajen garin. suna haɗuwa da rundunar da suka zo suka tara yanzu kuma ga laruri nan ta zo shin wani abin ne ya ƙara faruwa idan zai iya tunawa ya gaya wa baiwar kada ta bar gurin da take zaune idan ta ga mutumin mai fuska a rufe zai yi wani abu ta ɗaga masa hannu ta sanar da shi wannan shine umarnin da ya bata kafin ya baro filin yana cikin tunani ne budurwar ta shawo kwana da sauri ta nufo filin horon abdin ya fito daga filin ya tsaya a kofa budurwar ba ta yi ƙoƙarin matsowa kusa da shi ba kai ka ce ta san baya so ta matso kusa da shi maimakon haka sai ta ba da ratar taku kusan biyar a tsakaninsu ta sunkuyi da kai tana jira ya ta umarni ta yi magana Banda Abdin ya ga halinta da idonsa a wancan karan, da fa ba zai taɓa aminta da cewa wannan mace za ta yi wani ƙoƙari na kashe shi ba, ko da kuwa an gaya masa. Tunda kin karya sharaɗin da na saka miki kin baro saman katangar, me kuma kike jira? Ki faɗa abin da ya kawo ki. Ta sunkuyi da kai ta kalli ƙasa. Ya, ya fara motsawa. ban san me yake ƙoƙarin yi ba amma ya fara juya izzarsa da farko izzarsa da ta fito fili yana matakin ƙasa amma yau da safe ya koma matakin mai hawa na ɗaya daga safiya zuwa yanzu zuwa yamma izzarsa ta ƙaru zuwa hawa na tara mintuna kaɗan ma kafin na tuwo ya shiga matakin deba deba abdin ya zare ido lokaci na ƙarshe da ya gama abuci mai matakin deba a daula mai mataki na biyar ne babu yadda za a yi ma abuci deba ya zo karamar daula mai mataki na ɗaya deba su ne dalilin da ya sa abdin ya gudu zuwa daular biyakis kika ce deba laruri take da kai hankali ya haura matakin sammai an ce min deba shi ne a gaba da sammai a tsakanin sammai da deba akwai matakin sido deba wataƙila sido deba ta gani hankali gumi ya fara ketowa din babu dalilin da zai saka deba ya zo wajen sai da idan turo su aka ko kuma ɗaya daga cikin abokan hamayyar da abdin ya baro a baya sun gano inda yake ya cije baki dai ba ne idan da gaske ne laruri deba ta gani to tabbas dole ne ya yi canji a cikin shirinsa to ma babu yadda za a yi deba ya bayyana yanzu babu deba kaf a daular biyakis da shuren da duk wata daula mai mataki na ɗaya kuma babu deba a yi kwansani shin hazan da ya amfani da shi ya Zuko su juwaira shi ne ya janyo masa wannan mutumi ko kuma dai daman mutumin yana bansa matar da ke gabansa tana iya gane matakin deba da sammai hakan kadai ya isa ya nuna masa yanayin ƙarfin izzarta a tsawon kwanaki biyun nan da suka wuce Abdin ya yi dogon nazari kuma ya yanke shawaran me zai yi da wannan mace. Wani lokaci dole tana sawa ka rabu da maƙiyinka ko kuma ma ka haɗa kai da shi saboda dai biyan wata buƙata. A wani matakin izza kike? in ji Abdin. Ya riga ya san mabociyar izza ce, to amma saboda wata fasaha da bai gane ba, matar ta rufe izzata ta yadda baya iya karantawa. ta wannan fuskar suna kama da mutumin da ke waje duk su biyun ba ka jin alamun izza a jikinsu ko kaɗan ni fara nema ta kare masa karya abdin ya katse ta kin san me dai ba yake nufi haka ne bari na tuna miki idan kin manta duk abin da kike boyewa ba zai yi aiki a gaban dai ba wataƙila da ni da ke za mu iya samun nasara idan muka haɗa kai ya kika ci budurwar ta ɗago kai suka haɗa ido tsawon lokaci babu wanda ya ce uffa kafin ta yi murmushi a take sai fuskarta ta canza ta dawo irin wanda ya gani a lokacin da za ta kashe shi ba tare da ya sani ba ya ja da baya taku biyu ka fasa kashe nan in ji laruri abdin ya yi dariya wato laruri ta ji tattaunawa da suka da juwaira kenan domin dai wannan ita ce hanya kaɗai da za ta san yana niyya ya kashe ta ya danganta da amsaki ko za ki iya bayanin me ya samu ma'abuciyar izza kamaki take buya a matsayin baiwa laruri ta kaɗa kafaɗa baiwa ce ni ban ga abin mamaki a zama na baiwa ba abdin ya haɗe gira me alaƙa ki da juwaira gimbiya juwaira alaƙar da ke tsakanin bawa da ubangidansa ko kaɗan babu alamun ƙarya a cikin muryarta saboda haka abdin yanke shawara ya ci gaba da jan magana domin da ya da abin ya dusa to ko me yasa take so na kashe ki in ji abdin saboda ba ta son koma gida aikina na mayar da su gida duk wanda yake a cikinsu an bani dama na kashe shi bana tunanin akwai wani abu a ciki wanda zai saka gimbiya ta ba da umarnin a kashe ni a take sai abdin ya gane gaskiya abin da yake faruwa shi yasa duk sanda abdin zai keɓe da laruri sai juwaira ta laɓe a takaice dai laruri ba ta niyyar kashe juwaira abin da kawai take so shine ta mayar da ita gida hakan yasa duk tsawon wannan lokaci duk wadda cewa larurin ta samu dama amma ba ta kashe gimbiyar ba sama da shekaru hudu abdin ya san ana neman juwaira manyan mabota iza da dama sun fito daga shuren suna neman gimbiyar saboda haka bai yi mamakin jin labarin laduri ba abin da ya ba shi mamaki shine sunan nanata har yaushe daular shuren ta kai matsayin ta turo 'yan ƙabilan nanata aiki to ana zama da sa wannan karatu na littafin kurkukun lokaci sai ya biyo ma karatu na goma sha biyu domin jin yadda za ta kaya bisala